uwanku na tare da ku Malam Abakar. Kai kuma ya sunanka? Sunana Malam Najib. To, wani tambaya kake da shi aka maka ka zo ka min tambayan? Tambaya na shi ne ya za mu zauna duniyan nan cikin kwanciyar hankali. Shi kenan tambaya. Ina jin idan muka duba tambayan shinga, Kur'ani ya tun menshin wannan abin kuma ya ba ansa. idan ka duba cikin surata al-imran an menshin irin wanga abu Qur'ani ya bayi ansa idan ka duba cikin suratul ankabut haka nan idan ka duba cikin suratul an'am ka in fitan kafa duka wanga yana kewaye kan irin wanga tambaya da ya yi ne shi Kur'ani ya bada ansa dama Qur'ani tabi'an shi kenan zai ka ga ya zo yana bada labari yana bada labari ne kaman wani ya tambaya sai ya ba mai shi labari in ka duba Kur'ani na cewa wamal hayatud duniya illa mata'ul gurur ba komi ne duniyan gaba face jin dadi ne da kuma rudu Ali Imran kenan zan ka duba cikin ankabut kuma da an'am in ban yi fitan kafa ba zaka ga ya ce wamal hayatu duniya illa la'ibun wa lahwun wancan kuma ya ce wamal hayatu duniya illa lahwun wa la'ib duka dai suna bibiyan juna ne duk abinda suke nufi guda ne duniyan ga ba komi bane face rayuwa ne na jin daɗi da rudu ko kuma rayuwa ne na wasanni da wargi in kai shi kenan ka kare amma izan muka komo baya muka duba hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka same shi a wurin abdullahi dan umar hadisi ne wanda yake sahihi ne kuma muntafakun alai in ka duba cikin hilyatul albab za ka samu wanga hadisi me annabi ke cewa annabi ya dafa kafadan wanga abdullahi dan umar yana ce mai kun fi duniya ka annaka garibin au abir sabil ya kai abdullah dan umar ka zamo a wanga duniya da muke ciki kar ka aza shi ka zamo kaman wanda yake bako ne ko matafiyi izan kai haka to za ka samu wanga duniya a cikin sauki in ka aza duniya wallahi sai ka sauke shi in baka so ba kuma komin jimawanka ka jima ka jima ka koma ka jima za ka bar wanga duniya kamar yanda ka gane shi za ka bai shi kamar yanda wa'anda suka zo gabaninka suka bai shi suka tafi suka bai shi haka kai ma za ka tafi shi sa duniya ana rayuwa ne amma fa kar ka doke shi kamar wani abu ka doki kanka kamar ni bako ne ko a'a matafi kamar yadda annabi ya kama kafadan abdullahi dan abdullahi dan umar ya fadi mai ya ce ka zamo cikin duniyan ga kamar bako ko matafiyi in dai ka yi haka wanga nasiha ne ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ga qur'ani ya fadi kakka aza duniya domin duniya wargi ne da wasa ko kuma a'a rudi ne da kawai mata a jin daɗi ya kare shi yasa ina jin an san tambayanka kenan haza ma indi وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يجمعنا في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وجعل أولئك رفيقا بارك الله لنا وبارك الله علينا وجمع بيننا في خير أقول والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم